Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci a 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 27 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wani tashin hankalin da ya barke a arewacin Ghana mai nasaba da takaddamar masarauta ya yi sanadin kone gidaje da kuma rasa rai. ana tunawa gidaje wuta wasu matasa kimanin su 20 wasu su rike da bindiga samfalin ak-47 saura rike da kananan bindigogi yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin kisa da wata kotu ta yanke ma maryam sanda wadda ta kashe mijinta bara kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa bi sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa China yin taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta hallaka mutum 81 a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa a yau litinin trump ya ce muna tuntuɓar juna da china kan wannan kwayar cuta yana mai cewa mun yi wa shugaba xi jinping yin duk wani taimako da suke bukata domin muna da fitattun ƙwararru a yau litinin ɗin har ila yau Prime Minister China Li Kengyang ya kai ziyara Wuhan birnin da cutar ta barke inda ya gana da jami'an kiwon lafiya da kuma duba irin matakan da ake ɗauka wajen daƙile yaduwar cutar. Li Bing shine kwamishinan lafiya a ƙasar ta China. This disease is a new kind of disease. Our knowledge of it is limited. We are not clear about the evolution of the disease. Ya ce wannan cuta sabuwar ce a gare mu. Ba mu da cikakken bayani game da ita har ya zuwa yanzu. An ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a faɗin duniya suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando. na Amurka Kobe Bryant wace ta zo wa mutane a yanayi na bazata. Bryant da 'yarsa 'yar shekaru goma sha uku da haihuwa suna cikin mutum tara da suka mutu jiya lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Bryant ya saba amfani da ƙaramin jirgi mai saukar ungulu zuwa wurin kallon wasa daga gidansa na Los Angeles don ya kaucewa cinkoson motoci a cikin birnin. A yau Litinin, lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump sun ci gaba da kare shi a sauraron basi shirin tsige shi da ake yi a Majalisar Dattawa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar ke neman martan da za su mayarwa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar John Bolton. Bolton ya yi zargin cewa Trump ya faɗa mai yana so ya riƙe kudaden tallafin kayan soji da aka ware wa Ukraine har sai Ukraine ɗin ta ƙaddamar da bincike kan abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat. Ya yi ikirarin hakan ne a wani littafi da yake shirin fitarwa mai taken The Room Where It Happened ɗaya daga cikin 'yan gani kashenin trump lindsey graham ya faɗa wa manema labarai cewa zai goyi bayan majalisar ta yi nazarin littafin na bolton domin a ga ko akwai wata hujja da za a ƙara a kan shari'ar a yau litinin ne wani jirgin saman sojin amurka da ke taimakawa dakaru wajen sadarwa da tattara bayanan sirri a fagen daga ya yi hatsari a shiyar da ke karkashin ikon mayakan taliban a afghanistan shugaban dakarun sojin saman amurka general david goldstein ya ce jirgin kirar e-11a ne yana kuma dauke da na'urorin sadarwa a filin daga wato bacn goldstein wanda ya bayyana hakan a wani taro a birnin washington ya ce ba zai iya faɗaɗa bayanansa ba sai dai daga bisani mai magana da yawun dakarun sojin amurka da ke afghanistan ya wallafa a shafinsa na twitter cewa babu wata alama da ta nuna ko abokan gaba ne suka harbo jirgin. ta ta ka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a wani rikicin sarauta an yi ta kone-konen gidaje har da rasa rai a garin Fatinga da ke arewacin Ghana. Ga wakilinmu a birnin akara na kasar Ghana din Redwan Abbas da cikakken rahoton. dsp tanko ya ce ana ci gaba da bincike gadan-gadan sa'an nan ya yi kira ga mazauna yankin wadda duk da wani labari da zai bayar ya tuntuɓi jami'an tsaro da ke sintiri a garin dsp yusuf tanko ya ce At about 8 a.m., whilst police patrols were ongoing at Patinga in the Gushegu district, information came through that some houses had been put da misalin karfe takwas na safi yayin da 'yan sanda ke ci gaba da sintiri cikin garin fatinga a gundumar gushigu labari ya iso cewa ana nan ana wa gidaje wuta cikin zafin nama sun ka garzaya wurin inda suka yi gaba da gaba da wasu matasa kimanin su 20 wasu su rike da bindiga samfalin ak-47 saura rike da kananan bindigogi da ganin 'yan sandan zuwa sai sun kafar musu da harbi a tilas 'yan sandan sun mayar da martani an harbi mutum ɗaya har lahira wani ɗaya kuma ya samu rauni sa'an nan an kama uku kuma an kwato makamai guda biyar an kai wadda ya samu rauni din asibiti inda ake duban lafiyarsa shi kuma wadda ya mutum an kai shi asibiti yayin da ake rike da waɗanda aka kama din don su taimaka a ci gaba da bincike. DSP Tanku ya kara da cewa. Police and military presence will continue to be on the ground and will work to ensure that innocent persons are protected. Everything will be done to ensure. Jami'an 'yan sanda da sojojin za su ci gaba da yin sintiri a garin kuma za mu yi aiki don tabbatar da kare rayuwar mutane waɗanda ba su ci ba su sha ba. za a yi duk abin da aka iya don tabbatar da rayuwa ta dawo yadda aka saba cikin unguwar da kuma kewaye duk wadda ke da wani labari game da wani harkokin da zai iya zama barazana ga zamantakewar jama'a kar ya yi wata-wata ya iso ya bayar da labari ga jami'an tsaro yadda za a ɗau matakan da sun ka dace Bayan dai mutuwan wani karamin sarkin Fatinga, aka samu rabuwan kawuna game da wadda zai gaji sarautar a shirye-shiryen makokin. Ɗaya ɓangaren ya ziyarci fadan sarkin abinda ya harzuka ɗaya ɓangaren aka soma harbe-harbe da ya sanadin kasarar rai. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To gaida rituwan da wannan rahoton. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma Yau dinnan wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin kisa ma wata Maryam Sanda saboda samunta da laifin kashe mijinta bilyamunu haliru Bara. Da haka muna son a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan wannan shari'ar da kuma tasirin hukuncin kisa da aka yanke mata. Kafin nan a ɗanji wannan. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar za mu fara ne daga Kaduna garin gwamna. Waki kan layi? To eh, gaskiya ne ka almanci garba barka da lasariya. Ah, barka da warhaka. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. Sannu Murtala. To madalla ka almanci wannan shine adalci kuma mun ji daɗin haka. a shi dama duk mutumin da ya je ɗauki rai ba bisa kan shari'a da doka ba to dama sakamakonsa kenan kuma haka zai kara ja ba mun san mata suna da daraja da mutunci a gunmu kuma haka zai kawo saukin yadda mata suke ma eh, ɗaukan doka a hannu musamman arewaci za a ga mata abu kaɗan sun ɗauki ko fetur ko asis ko yan uwansu mata ko mazaje kawai saboda wani son zuciyarsu wani bukatansu muna fata kuma kungiyar mata idan irin wannan matsala ya faru mu ga sun fito a duniya sun nuna rashin goyon bayan macen da ta irin wannan kisa wa mijinta ko wani ɗanta ko na nata ba kan ka'ida ba amma kaga ba sa yi shi abin da ya taba su mata shi suka fito a duniya suna cara suna can su ma ba su haƙƙinsu wannan adalci ne kuma ubangiji Allah ya tabbatar da shi a tashi lafiya. To, to Murtala da fatan kungiyoyin mata suna jin ka za su ce kai ma dan gwagwarmayar maza kenan. To bari mu je mu Naija wake kan layi Amina. Ibrahim mai yanki hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim gare ka. To masha Allah lalle alhamdulillah wannan hukunci da aka zarce a yau a dama abin da hilatar musulmi tsakanin musulmi da musulmi kenan. Oh. domin ya domin saboda dukkan abubuwa wasu masu da muke fama da su yanzu haka ba abin da ya kawo sanadin shi sai ainihin sake hukuncin Allah da Annabi kuma wannan hukuncin da suka yanke dan da ya kasance masu hannu da shuni amma da tallaka ne ba abin da zaka je fa oh. gaskiya eh amma da za a koma hukuncin Allah da annabi mutum in ya san ya kashe za a kashe shi wallahi mutum ko kaza ne ba ma mutum dan wanshi ba ko kaza ne mutum zai shakku ya ce zai sha jinin shi abin da zan faɗa ke na akai to mun gode daga Niger bari mu je mu Bauchi Yakubu ke kan a Bauchi sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi to Malam Ayuba muna jinka To lalle wannan shi ne gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah kuma wannan hukunci ya yi daidai. Sannan muna kira ga alƙalan Najeriya duk wani wanda ya kashe wani da gangan walau namiji ko mace muna so da Allah a daure a rika masa irin wannan hukunci na kisa amma babu yadda za a yi mutum da hankalinsa ya kashe ɗan uwansa da gangan to lallai wannan hukunci ya yi daidai daga karshe yana muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to har yanzu makale a baucin wake layi a baucin ila yau assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba mai magana sama'ila sawa kafin madaki karamar hukumar ganjo a jihar bauchi to malam sama'ila muna jin ka alhamdulillah wannan hukunci da kotu da ta yi daidai hmm. domin rai ba abin wasa ba ne to amma kuma muna bukatan alkalan da suke wannan hukuncin domin shi wannan da wanda aka kashe shi nan dan wani ne a najeriya to muna buƙatar da allah idan dan talaka ma aka masa haka hukumomin nan su rika duba alkalan nan domin hukunci yau ya taru ne akan ƴaƴan manya 'ya'yan talaka ba a damu da su don allah da fatan in irin haka ya faru da 'ya'yan talaka don allah su ma a rika kula da su ana musu hukunci yadda aka yi matsayin da fatan za ku tashi lafiya mai magana sama'ila ta kafin ma da karamar hukumar ganjo a jihar bauchi to mun gode malam sama'ila daga bauchi kuma bari mu je mu kaduna garin gwamna ke kalla ya kaduna ka almasi garba barka da yammaci barka da warhaka mai rediyo sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya lalle na ci gari yau ina jinka eh ko da kasuwar kawo ne an rushe mana ita muna jaje kuna ikiya mu Allah kiyaye mu. Amin. ka gane ko ka almasi. Mm. Irin wannan hukunci da kotu take yankewa. Mm. Inda a ce ana samun a yayyake irin wannan hukuncin duk wanda yanzu kwanaki a Kano irin matar da suka kashe mazajensu ai kaga suna da yawa. Mm. To inda a ce ana duk matar da aka kai ta irin wannan kotun ana zartar mata da irin wannan hukuncin wallahi dan an ce mace ma ta kashe mijinta ba za ta kashe ba. kuma wannan hukunci da aka yake yayi daidai kuma muna kira ga gwamnatocin najeriya ko kuma bangaren shari'a na najeriya kada a rika yanke hukunci dan mowa da dan bora idan an tabbatar da idan ka hukunci in dai ka kashe mutum ba bisa ka'ida ba to ya kamata kai ma fa a aika ka lahira da domin idan aka haka shi ne adalci to alhaji musa eh, garo na gode alhaji musa ya za a yi da mazan da kuma suka kashe matansu eh a ah, to da mun ayyo in namiji ya kashe mace ai shi ma a kashe shi amma dai yanzu ka san abin da ke faruwa yanzu da mace ta ji mijinta zai kara aure kawai sai ga ta ɗauki kwalba ko wuka ta kashe saboda sakamakon mugun kishi wannan ba kishi bane hauka ne da haka in ana irin wannan ka kashe a kashe ka kamata ji ni ci to insha Allah za a samu ci gaba <laughs> Alhaji Musa za ta ji lafiya Alhaji Musa kafin ka gudu baka ganin kamata yi a binciki wato yanayin da mutum ke ciki musamman a kasashe irin wannan idan aka samu wannan sai kaga an kira kwararre a fannin kaza kwararre a fannin wane ne hankalin dan adam waye da sauransu a binciki kwakwalwar mutum da kuma eh, wasu abubuwa da yawa da ya kamata a yi la'akari da su kafin a kai ga yanke hukunci na ƙarshe. Malam Kalmasi duk irin na abubuwan da ake kawo a ce wai masanin kwakwalwa ko masanin wane ne duk wani haɗin baki ne duk mutumin da ya zo ya kashe mutum ai an san mahaukaci na gaskiya amma mutum kana tare da matar ka wai ta kashe ka ko kuma miji na tare da matar shi ya kashe matar shi wai a tunanin cewa bai da hankali ne wannan duk labari ne kawai ana haɗa kai ne domin a cuci al'umma. to musa musa mun gode bari mu can jigawa kusa da garin ku na da wake kala a jigawa. a kana maganar dan iya taura gidan adani mai wanki bakin ruwan kofa karamar hukumar taurar jihar jigawa najeriya to malam dan iya muna jin ka a hakikanin gaskiya wannan hukunci da aka yi an yi da dai sai da kuma irin wannan hukunci kamata a ce tun da aka yanke hukuncin ko hmm. a gaggauta zartar mutu da hukuncin saboda idan aka samu wani jinkiri to sai ka ga an ga kowa an da daga kara kuma daga karhe ma wannan matar ma ka ganta makota zo tana yawace a mutunta. kuma sannan ina ba da shawarar cewa duk wani gidan gidan kaso da aka kai irin waɗannan mutanen da aka yi ta hukuncin kisa to lalle lalle a gaggauta fito da su a yanke musu hukunci to mun gode daga jiga bari mu ketara jamhuriyar Nijar wa kan layi a jamhuriyar Nijar daga jamhuriyar Nijar mai kiran ku shine malam Haladu mai rukiya daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi to malam Haladu muna jinka ka yawwa kamar wannan hukunci wanda aka yanke wannan mata saboda Allah an yi adalci daidai suke haka. Oh. Domin muna ji kullum a cikin Kano ina ne a jirma ta tara mijin ta wuka abun ba na adadin ba ma iyaka. Oh. To da zara ana yin irin wannan kenan an ce a marigawa don mai rai shi tsoro. eh kaga kenan gobe insha Allah su yi suna kana tun duk nan guda ne tun da su wannan yan uwan da suke ihu suna kuka to ba su da sadar wancan ran ta shi tsara naki hmm. wato kana ganin kamata i in namiji ya amai haka in mace ta yi ma a mata haka kenan dukkan maza idan ba ma kashe ba namiji ya kan doki mace samari sau ɗaya da ya mara sa ji kotu an je kuma an tsare shi hmm. amma har zo da hukunci ba taɓa hawa kan mace ba sai wannan karon wannan alƙali Allah saka mishi da alƙairi. To merci beaucoup mun gode daga Nijar bari mu koma Najeriya wake kan layi a Abuja. Kuna magana da Isa Arab daga Fafe a Abuja Najeriya. To muna jin ka. Wato babu abin da ni zan faɗa game da wannan hukunci da aka yanke illa na ce ya yi daidai da fatan za a dinga yin cewa kowa wannan hukuncin talaka da mai kudi gaba daya shine fatan mu a nan najeriya to mun gode da ka kai ma bari mu je mu zamfara wake kallaye a zamfara assalamu alaikum wa rahmatullah mallam ibrahim ka barka mu da baraka da farko ina fata alkhairi suna na nasiru husaini kurgui ne so ka sa sago ta ja zamfara lalle ka kayan ko gudu mallam nasiru muna jin ka eh ya a jama'a aiki da farko yana muku fata kina kan shekara 41 da samun wannan jihar ta muna kokari mun gode sosai eh, malam ibrahim kalmar ci garba wallahi ba na tare da duwa amma dan gaya ma abin da ake magana kan malam albarkar shi ba kana ko da ka kalle shi ba ka mutane zaman lahi wato eh, eh, eh, maudu'in shine muna son dai kai mu ji ra'ayin mutane game da hukuncin da aka yanke ma ita maryam sanda wacce ta kashe mijinta bara hukuncin kisa da aka yanke mata menene ra'ayin kan hukuncin da kuma tasirin hukuncin mata su guda duk abin da zai kawo musu matsala har ya kawo wani tarzuman da za su kai su kashe mijinsu mijinsu ba miji ba wanda kana tare da shi har abadan abada har mutu ka raba cikin aljannan Allah ya kaddara ko ba ka bari ba bai kamata a ce mace ta dauki makami ta Allah ka mijinta ba da suke so wanda shi ne musulun rinta har abada ba saboda mai abin duniya mai zai mata to abin da sama duniya ta kaiwa zai ta tashi ta bai kuma lahira ba komai ya kamata a ce jama'a ta kiyaye duk wani abin da zai kawo matsala tsakanin da iyalin su ina godiya na gode daga Nasiru Sani gurguri ne gonzo bakin sauka sa gurguri jihar Zamfara malam Ibrahim kalmaci ina tunanin da shirin kai na fasa kai ga zaki lafiya mun gode sosai malam Nasiru daga arewa kun bari mu kada can kurmi wake kallai a Abia suna na Isiyaku Muhammad San Dan Dindin kuma yana kiran ku daga nan cikin garin umariya To Malam Isiyaku muna jin ka. To gaskiya na a yau tun da dai malamai ne wanda suke aka tara a kan shari'a musulunci kuma sai da suka duba ciki suka duba baya suka yanke mata wannan hukunci mun ba mu ce komai ba. Amma mu mana sha ba da shawara ga 'yan uwanmu mata musulmai da su kyautata halayensu saboda irin wannan mataki da ta ɗauka ba tsari ba ne na shari'a musulunci. Ile iyaka muna addu'a Allah kara ba mu lafiya da zaman lafiya kara shirya da mu daya. Kuma Allah kara ba mu zaman lafiya shi daya. Suna na Isiyaku Muhammad Sani ɗan dindin yana cire ku daga nan cikin garin Isra'ila. To da alamar da wannan bayani ko kira ko kuma shawarar da shi Malam Isiyaku ya bayar za mu tsaya a nan mun gode ma kowannen ku da ba da gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. manyan shugabanni da shahararrun 'yan wasa a faɗin duniya na ci gaba da bayyana alhini a kan rasuwar kobe bryant shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando a amurka bryant mai shekaru 41 ya rasa ransa ne tare da 'yarsa jiyanna mai shekaru 13 bayan da karamin jirgin saman sa mai saukar ungulu ya yi hatsari a california a jiya lahadi tun da yammacin jiya shugaban amurka donald trump da tsohon shugaban kasa barack obama sun bayyana kaduwa a shafukan su na twitter akan abin da suka kira da rashin babban gwarzo shugaban hukumar kwallon kwando ta nba adam silver ya ce labarin mutuwar bryant ya girgiza duniyar kwallon kwando ya kara da cewa za a ci gaba da tunawa da marigayin a duk fadin duniya sakamakon nasarori da kuma ababen tarihi da ya bari shi kuwa tsohon zakaran damben duniya mike tyson cewa ya rasa kalaman da zai iya bayyana rashin da aka yi na bryant a daidai lokacin da zaratan 'yan kwallon kafa na duniya lionel messi na barcelona cristiano ronaldo na juventus da tsohon kaftin din ingila david beckham da wasu zaratan 'yan wasa da dama da suka yi ta wallafa alhininsu a kan mutuwar ta bryant dan wasan gaba na brazil da kungiyar psg ta kasar faransa neymar ya girmama marigayin da kwallon da ya zura wa kungiyarsa a wasan da ta buga jiya da lile ta hanyar daga yatsansa biyu a hannunsa daya da kuma yatsa hudu a daya hannun wanda ke alamta lamba 24 na rigar wasan Bryant a kungiyarsa ta Lakers. Bryant ya yi murabus daga buga wasa a shekara ta 2016 bayan kwashe tsawon shekaru 20 yana taka leda a kungiyar Lakers inda ya lashe babbar gasar kwallon kwando ta NBA har sau biyar ya kuma lashe lambar gwarzon dan wasa sau goma sha takwas. Hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta bukaci hukumar kwallon kasar da ta lalatar da ƙungiyar Espanyol ta hanyar rufe wani sashe na filin wasan ta bayan da ɗan wasan gaba na Athletic Bilbao Inaki Williams ya ce an yi masa kalaman nuna wariyar launin fata a filin a wata sanarwa da ta fitar. Ƙungiyar ta Bilbao ta yi zargin cin zarafin ɗan wasan nata mai shekaru 25 a wasan da suka buga da espanyol da ya tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya hukumar ta liga ta soma binciken gano 'yan kallon da suka aikata laifin yayin da hukumar kwallon kafa ta kasar spain ta tsara gudanar da taro a kan lamarin a ranar laraba mai zuwa an lissafa ɗan wasan najeriya wilfred indidi a cikin zaratan 'yan wasan tsakiya goma na duniya tauraruwar ɗan wasan na super eagles ta najeriya ta haska sosai a sa ta leicester city ta ingila da ya koma tun a shekara ta 2017 a kwantaragin fan miliyan 17 daga kungiyar gent ta kasar belgium ɗan wasan liverpool fabinho da casemiro na real madrid da kuma jorginho na chelsea duk suna daga cikin biyar na farko a jadawalin murtala faruk sanyin na a washington dc ga da Murtala, mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa'a taƙaice. Ibrahim a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa China ta yin taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta hallaka mutum 81. a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa a yau litinin trump ya ce muna tuntuɓa juna da china akan wannan kwayar cuta a yau litinin lauyoyin shugaban amurka donald trump sun ci gaba da kare shi a sauraron ba sun shirin tsige shi da ake yi a majalisar dattawa hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar republican a majalisar ke neman martanin da za su mayarwa tsohon mai bawa mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ana ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a faɗin duniya suke suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando na amurka kobe bryant wacce ya zo wa mutane a yanayi na bazata bryant da esa mai shekaru goma sha uku da haihuwa suna cikin mutane tara da suka mutu jiya lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin los angeles rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar ta kwallon kwando kuma saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ita aisha ta sirewa ta karanto mana labaran duniya da julie leather gresham ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin waltex zanga-zanga ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai gobe wasalam.